وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء <clears throat> واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله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 بركة المسجد أدواء وأنا مجلسي لا أكبرت رجاه الرسالة ناء الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أولنا مسلاتي من كان البركة مسلاتي إندمي إسلامي كروس أنا يوم يومنا شهر بقيت وتر بالحجة شكرا له ليلة بلغة bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya ji sha takwas ga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha tara darasin mu na yau shi ne darasi na ɗari da biyar ko ko ɗari hudu darasi na ɗari da hudu a cikin wani littafi ne mai albarka game da kuka ce sati farko bayan sallah za mu ci gaba da karatunmu kamar da kuma Allah subhanahu wa ta'ala kyawawan ayyukan mu Allah karba mana su kurakuran mu kuma Allah ya abata mana su darasi na baya mun kai karshen babun salatu da ne, yau za mu fara daga babun fi su kusufi sallar kifewar rana wata malai cewa a ya kara masa rahma باب في صلاة الخصوف وصلاة الخصوف سنة واجبة إذا خففت الشمس أقول لكم إذا خففت إذا خففت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة ثم يرفع ركوعا طويلا نحو ذلك ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ دون قراءته الأولى ثم يرفع نحو قراءته الثانية ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تامتين ثم يقوم ويقرأ دون قراءته التي تلي ذلك ثم يظهر نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا ثم يقرأ دون قراءته هذه ثم يرفع ذلك ثم يرفع ذلك ثم يرفع رأسا كما ذكرنا ثم يسجد كما ذكرنا ثم يتشهد ويسلم wannan babu da ke magana kan kiswewar rana ko wata malayi ne babun wannan babu ne mana hada babu babu samarun da muktada mahbubin tafsiru hada fi salatul kusufi bayani akan sallar kusufi kusuf da kusuf yawon al'umma da na suke cewa maransu ɗaya ne wato buyar hasken rana ko wata ba tafiyar hasken gaba ɗaya ne hasken da ke goya ta kamar rana kuma da suke cewa idan wata ya shiga tsakanin rana da duniya sai a samu kusufi wata ce za ta shiga tsakanin rana da shams da kuma duniya to iya inda wata ya shiga tsakanin rana da duniya a wannan yanki na duniya ba za a ga hasken rana ba amma ko a wani gurin ba ga hasken tun da girman rana ya fi girman wata saboda haka kora wata ya shiga tsakanin rana da duniya wato watan ba zai iya ya rike rana gaba ɗaya ba zai rike wani bangare ne na rana saboda haka iya inda wata ya shiga tsakanin rana da duniya to a wannan yanki na duniya sai a samu kusufi wani bangaren ko babu kusufi to shi ne malamai suke cewa bun suke cewa zahabu zau shamsi wa samari tafiyar hasken rana da wata wasu malamai suke ce ai ba hasken ne yake tafiya ba wani abu ne zai zo ya goye wannan hasken saboda haka ta ce buyar hasken rana da wata to idan hasken rana inda kuke hasken rana ya buya ga rana amma ba ga hasken rana ko ya rabu to akwai kusuri dare ga wata kuna gani a hasken ya wani wannan shi ma kusuri da shi ne wasu malamai suke cewa kusufi da kusufi duk abu da ne wasu ka akwai bambanci wasu ka ci galibi inda rana ce ana cewa kusufi in kasafa shamsu ان قوته عليه لكن ان خسف القبر وخسف القبر اما آه، حديثه نونا سيوا كوني انا بامش كما حديث ابن عباس يانا سيوا ان خسفت الشمس على عهد رسول الله بس ان كسفت بك ثم رك الروايه يسكتوا ونسال انت كسفت الشمس ونسال انت ان خسفت الشمس saboda haka kowane kusuf da kusuf suna tsayawa a matsayin ɗaya wannan yana zuwa da ma'ana wannan wannan yana zuwa da ma'ana wannan a takaice dai abin nufi da kusuf da kusuf shine koyar hasken rana da wani to fi sarakin kusufi sarakin kusufi wannan ibabar sarakin mubabar الخصوصي مضاف اليه وان الاضافه دي سببيه اضافه الشيء الى سببه سل الجزاء يسبب لخصوصه اذا سالوا هو الحكيران هو وجه سبب لوالدن سي اي سلا ان بهجه ما لا يكتوى وصلاه الخصوص سل الكذب ورانا هو وجه amma abin nufi a nan kiskewar rana yake nufi da wannan ya fara a ƙarshen babin ya kawo mai kiskewar wata kunga a nan hata mai risala ya yi amfani da lafazin alkusu yana nufin mai kiskewar ranar ko kiskewar wata gaba ɗaya wadanda nuna maka cewa lafazin kusufi da kusufi duk mai ma'anansu ɗaya wa salatul kusufi sallar kusufi sallar kitsewar rana sallar da za a yi idan hasken rana ya boya ya matsayinsa a shari'a sunnatun wajibatun sunna ce wajiba sunna ce mai karfi an fahimta babu saɓani a tsakanin malamai cewa an shar'anta yin sallah idan an samu wato kusurku shamsi babu sabani a tsakanin masu cewa za a yi sata to sai dai ta samu sabani a cewa wannan sunna ce ko wajibi ne ana ka samu sabani a nan ma da yake cewa sunna ce wajiba wannan shi ne matsayin mazabar malikiya kuma mafiya yawan malamai jamahiru a ilm sun tafi akan cewa sallar kusufu shamsi sunna ce mu'akkada ta samu kaɗan daga cikin malamai sun tafi akan cewa wajibi ne saboda manzon Allah ya ba da umarnin ce yake cewa idan kun ga wannan fa ku zawo ila sala ku je ku sallah kuma umarnin manzon Allah za a dauke shi a matsayin wajibi amma mafi yawan malamai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sunna ce ah, mu'akkada ma'ana idan ba a yi ba ba a yi amma idan kuka ce wajibi ne to aka samu kusugu shamsi a gari babu waɗanda suka fito suka yi sallah to duk mutanen gari sun yi laifi saboda mai sun bar wajib kifa'i amma idan muka ce sunna ce mai karbi ko duk gari ba a samu waɗanda suka fito suka yi sallar kusugu shamsi ba ko kusugu samar ba to ba a yi laifi ba kuma hadisi da dama sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar kusufu shamsi ya yi sallar kusufu shamsi ranar da ɗan manzan Allah Ibrahim jariri ne yaro ne jariri ya rasu sai wasu suke cewa wato an samu wannan kusugi ne saboda mutuwar ibrahim sai manzo Allah ki cewa inna shamsa a qamara ayatan min ayati Allah la yakhfani min mawti ahad wa la li hayati rana da wata ayoyi daga cikin ayoyin Allah ba a su saboda mutuwar wani ko haihuwar wani saboda kawar da wannan wato zato ko aƙida ko shubuha da mutane suka samu da shi aka samu ranar da aka yi ibrahim ya rasu kuma ranar aka fi sufi sai mutane wasu suka ɗauka cewa saboda mutuwar ibrahim ɗan manzan allah aka yi wannan to shi sai manzan allah ya fito nan take ya yi bayani wannan ya nuna cewa duk da mutane suka samu wani kuskuren fahimta akan wani abu bai kamata a jinkirta bayani ba nan take a fito a yi bayani a wanke musu wannan kuskuren fahimtar da suke don ina aka bari su a haka zai fiti to shi ne sai manzan Allah ya fito ya yi bayani ko manzan Allah ya tallaci sallar musufu shamsi kuma hadisai da yawa su zo a kan wani manzan Allah ke cewa fahimtar idan ruha musamman idan kuma wannan aya kisewar rana ko kisewar wata to idan kun ga wannan ku fito ku fito ku sallah a wata riwayar riwayar manzon Allah yake cewa wato ayatan min ayatillah yurihi ma ibada ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah Allah ta'ala yake nuna wa bayansa ranar da kun saba kuna gani tana ba da haske wata ragu waye gari wutar da cewa hasken yaro? wata da na ba da haske cikin dare musamman daren sha uku sha hudu sha biyar wata ran a tashi a cewa hasken nan ya buya ko yaro. to Allah ta'ala wannan ayoyi ne daga ayoyinsa yana nuna wa bayansa zai girman Allah Allah nan zai iya yin komai in ya ga dama ya sa hasken ranar makwata-kwata babu hasken wata makwata-kwata babu ku rayu cikin duhu dare da rana ta wannan aya ta Allah ta'ala yake nuna wa bayi kuma dan me Allah ta'ala yake nuna wa bayi wannan nan. a wata riwayar manzo Allah ke cewa walakin yuhawwidu Allahu bihi ibada Allah yana tsoratar da bayin sa ne da wani tsoratar da bayin saboda haka idan an ga kiswewar rana kiswewar wata ya kamata ki tsoron Allah a lokaci a koma ga Allah a san girman Allah a tuna da girman Allah Allah ne yake nuna bayinsa ayarsa su ji tsoron Allah yana tsoratar da su to shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan hankalinsa ya tashi hadisi abu musa yake cewa kuzibat shams aka kisfi rana fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sadi'an a firgice yakhsha yana tsoron an takuna sa'a ko za a tashi kiyama fa ata al-masjid sai zo masallaci manzo Allah ya dauka daga ya rana hankalin sai tashi ya dauka cewa za a tashi alkiyama a guje sai zo masallaci to shine sai yake manzo Allah ya cewa yukhawifu Allahu bihi ibada Allah yana tsoratar da bayin sa da wannan a hadisin da Abu Bakar da Rawajo yake cewa kusibat ash-shamsu ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai kisra zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja sai manzon Allah ya fito a guje ya jirru rida'ahu yana jan mayafinsa a ƙasa ya tsaya ma ya yafa wa cikinsa mayafinsa bai iya wannan ba yana jan mayafinsa a ƙasa saboda birki ya zo masallaci hatta ta ha'ilal masjid ya zo salati kuma sai ya sa aka kira as-salatu jami'a as-salatu jami'a a zo a yi sallah a zo a yi sallah to wannan duk wannan manzo Allah ya faɗa wa mutane cewa wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah kuma a aikace ya nuna wa cewa ya nuna wa mutane lalle wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah kuma abu ne da yawa shaba mutane su tsorata an fahimta to amma yau aka yi kisfewar rana ko wata sai a dakuta wani abin yi normal masu ilimin taurari da sauransu jogo robin su fito suna analysis suna wasu bayanai masu an dakuta abin ba wani abin bane kawai normal saboda rana da ce kaza saboda an yi kaza saboda an yi kaza haka ne abubuwan da suke fada yau da kullum sun gano haka to amma mai ce hikima a ciki mai wani darasi ne ke ciki a tuna da girman allah a san wannan aya ta nufi ayoyin allah kuma wannan nan allah ka iya juya shi zama ta wani abu daban ko ba zuwa wani abu da kuke gani normal da in allah ga dama wannan nan sai allah ya sa wani abu ya biyo baya abin da ya fi wannan girma to shi sa idan an ga wannan shari'a dai shari'a ta tsara abin da za a yi duk abin da manzo Allah ya shar'anta ya faɗa a hadisi abubuwa ne na komawa ga Allah manzo Allah ya faɗi abubuwa da dama sallah ɗaya ne daga cikin abubuwan da za a yi daga cikin abubuwan da manzo Allah ya faɗa a hadisin asma'u wato ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amara an sallallahu alaihi wasallam bil itaqa ayanta bayi saboda wanda kike rana da aka yi wanda yake da bawa ya yanta daga cikin abubuwan da manzo Allah ya bada umarni akai yake cewa fafza'u ila zikrihi ku sauri ku koma ga ambatan Allah wa du'a'ihi ku roƙe shi ku roƙi Allah wasu ya gafari ku nemi gafar da wurin Allah daga cikin abu da manzo Allah har wala yau ya fada daga cikin riwayoyi riwayoyi fad'u Allah ku roki Allah wa kabbiru ku kabbara wa sallu ku salla wa tasaddaqu ku sadaka duk wanda bai shi ba'i idan ba an ga kifewar rana awa biyu ne ko awa uku idan an ga kifewar wata awa biyu ne awa uku mutane su fara wanda yake da bawa yan ba. mai yin sallah yi sallah mai addu'a yi addu'a mai zikiri yi zikiri mai kabbara yi kabbara mai istighfari yi istighfari mai sadaka yi sadaka duk iya wannan lokacin da ba aka kice rana ko aka kice wata aya ta da ayon Allah saboda a goma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yare cikin sauki kuma kar wani abu biyo baya an bayyana to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta to amma zaka ta dai a rayuwar mutane a lokacin ake kicewar rana ko kicewar wata a lokacin da yawa dubbai suna sabon Allah ba ma maganin su kalla ko ko su addu'a ko su yi zikiri ko su yi ambatan Allah ko su yi istighfari ba sabon Allah suke aka sa abin da aka san abin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to yana da kyau mutane su mai da hankali a kan irin wannan abu ko dai ba a yi sallah ba to waɗannan amura zikiri istighfari addu'a sadaka a da wannan kuma wanda na nuna cewa da gaske abubuwan da za a kawar da bala'i in aka shiga cikin tsoro ko fatina ko bala'i ko wani abin da ke yana ba da tsoro mai za a yi za a yi sallah a roƙi Allah a yawaita sallah a yi zikiri a roƙi Allah a yi istighfari a koma ga Allah sannan kuma a yawaita sadaka a roƙi Allah duk wannan suna da abubuwan da ne suna kawar da bala'i haka wani hadisi yake nuna to da wannan abin faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fito yake ya shi yasa aka kira salatu jami'a sahabbai suka haɗu aka zo aka sallah har mata asma'u take cewa ta fito daga gidanta ta zo masallaci wato sai ta tarar da take cewa ta zo gurin da Aisha to lokacin da aka kishe rana sai ga mutane suna sallah ita na aisha ita ma tana sallah ita ma na asbab sai ta jona tashi da suke aka yi sallah mata da maza duk suka yi sallah to ne malamai suka ce sallar sobe suna sai a hakkin duk mutumin da yake zai sallah ko yaro yara da mata da manya da ƙanana duk za a fita a wannan sallah don sallah ce da za a nemi rahmar Allah subhanahu wata'ala za a roki Allah ya tausaya ya tausaya wa mutane saboda haka kowa da kowa zai fito to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah to kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallarsa to hasken ne ya saki dawo yana sallamewa to hasken rana ya dawo ya dawo kamar yadda yake to ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame ya yi wa sahabbai jawabi to a lokacin da yake ke musu waɗannan jawabai inna shamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yanhasibani li mawti ahadin wala hayati fa idza ra'aytum dhalika fafza'u ila as-salah hatta tankashu ku je ku yi sallah har Allah ya yi muku wannan to ana sallah manzo Allah sahabbai sun ga manzo Allah yayi gaba kuma ya dawo yi baya suka ce ya rasulullahi ana cikin sallar nan muka yi gaba kuma kaɗan yi baya sai an nuna mun aljanna ne sai na ga 'ya'yan itatuwa da gidan aljanna sai na miƙa hannu zan kama kuma ba a bani wata dama ba inda na samu na tsinto 'ya'yan itatuwan nan wato har a yi tashin alkiyama za ku shi daga wannan 'ya'yan itatuwan nan ba su ƙare ba abinda ba zai tsunko da hannunsa ya rubo in ya tsunko wannan jihar za ya tashi a kiyama mutane za su ci daga wannan mazin ƙari sama Allah ta'ala ya shirya wannan sai a gobe sai aljanna da ta ci wannan ba a duniya amma sai aka nuna manzan Allah yawa mutane bayani ya ce yi baya sai na ga wuta ne an nuna mu wuta da azabar wuta shine sai na baya ce tun da nake ban taba ganin wani abin da yake da muni ganin sa ba shi da kyau kamar wuta ba ku sai na ga mafi yawan mutane da ke ciki mata ce don me ita saboda suna buzulci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba da bayani law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran inda kun san abin da ni na sani da da kun yi dariya ɗan kalilan da kuma kun yi kuka da yawa domin duk abin da yake na ni'ima wanda yake gaibi na gare mu shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana da abin da yake na azaba wanda yake gaibi ne gare mu ba a nuna mana ba. labarin ne manzan Allah ya bamu Allah ya bamu labari a cikin Al-Qur'ani shi manzan Allah an nuna masa an nuna masa abu bari an nuna masa zahiri an yi isra'i da mai iraji da shi an nuna masa abubuwa to shi ne ki cewa inda kun san abin da ni na sani na azaba lahira da bala'i da fitin tunu da dariyarku ya zamanto 'yan kalilan da kuma kukanku sai ya kuma amma kuna shakatawa kuna dariya kamar babu abin da ke faruwa kuna gani komai normal saboda ba ku san irin abin da ni na sani ne a wannan duk irin kira musu wannan bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yake cewa babu abin da wanda ban taba ganin sa ba to amma a wannan tsayuwata da muka cikin sallan nan sai da aka nuna mun komai to wuce wannan na nuna cewa kisfewar ranar nan aya ce babba don ka duba irin abin da ya faru ga manzan Allah a cikin sallah abubuwan da ya gani kuma manzo Allah da ya tsaya ba an gama sallah ba ya rike sahabbai yana musu bayani ku duk bayani ne na tsoratarwa to wannan na nuna cewa kicewar rana wato al'amari ne da girma ba kamar yadda muka ɗauka ba abu ne mai sauƙi noma to Allah ya zana da mu to shine ma da yake cewa ni bayanin cewa wasalatu usul sunnatu wajiba sunna ce wato mu'akkada mai ƙarfi wanda shine ra'ayi mafi yawan malamai kuma malaman da suka tafi cewa wato salatu sufi wajiba ce malaki cewa idan aka ash-shams khusifat ash-shams idan aka kisfe rana kharaja al-imamu liman sai ya fita ila al-masjidi ga masallaci to wannan nuna cewa salatu salatu khusufi shamsi za a cikin jama'a kuma mutum shi kadai ma zai yi kamar yadda malam zai zo ya bayani a ƙarshen babu ya fara da sallar jama'a saboda wannan ya fi wato falala idan kutuba shamsu harajar imamu liman sai ya fita ilal masjidi ga masallaci oh, domin haka manzan Allah ya yi yana gashi cewa rana yana tashi babu inda ya nufa sai masallaci to fadin ma'ana kharaja al-imam ila al-masjidi ba a musalla za a yi ba ka musalla idi ba ne za a je musallal idi inda ake sallar idi a je a yi wani ba shi za a yi ba za a je ne masallaci a yi sallah sai ma nabi ce babta ta hasalata liman sai ya bude sallah ya kabbara ya fara sallah mutane suna bin sa babta hasalata sai ya bude sallah bin nasi zai wa mutane jagoranci bai gairi azanin wala iqama babu kiran sallah babu tada sallah domin kiran sallah da ikama za a yi da sallar da kadai sauran salloli babu kiran sallah babu ikama to sai dai kamar yadda muka ambata a manzan Allah ya sa aka kira a salatu jami'a a salatu jami'a idan aka bari wannan to ba laifi ba bane domin koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to idan mutum liman ya yi kabbara mutane sun yi kabbara liman sai fara sallah to shine malam zai mana bayani yadda za a yi wannan sallah sai ki cewa kun qara liman sai karanta qira'atan tawilatan karatu mai tsawo Mana zai karanta sura mai tsawo bayan ya karanta fatiha malam mai kawo ba a ma'anar abu da sanan dai sai an karanta fatiha sallah sai an karanta fatiha da sunna za a daura abin da za a daura a kai sai karanta fatiha sannan kuma ya karanta karatu wata sura mai tsawo domin haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan hadisai da suka nuna hadisai da suka zo akan sallar kusubu shamsi sun nuna cewa manzo Allah ya tsawaita karatu to tsawaita karatu da mustahabi ko ba a tsawaita ba sallan na akwai amma abin da ke musahabi shi ne a tsawaita karatun nan sosai kuma sai yake cewa a aboye karatun za a yi aboye daga cikin dalilansu suka ce na farko dai wannan sallah ce ta rana galibi sallah ta rana wato a sirrance ake yi abu na biyu hadisin ibn abbas yana cewa qara'a nahwan min surati al-baqara kuma yadda zuwa cikin buhari manzo Allah ya karanta karatu mai tsawo kamar suratul fatiha suratul baqara nahwan min suratul baqara to shi sai malaman malikiya suka ce wannan na nuna cewa manzo Allah a tarrande inda aboye ne ibn abbas zai ce kamar suratul baqara ba tunda zai iya jin karatun da manzon Allah ya yi yayi ko yayi ko bai yi ba yayi amma akwai hadisin ne ya cikin sai buhari a fili ta bayyana cewa jahar annabi sallallahu alaihi wasallam bi qira'atihi fi al kusufi maza'ala ya bayyana karatunsa a cikin sallar kusurbi hadith ibn abbas na nuna cewa a sarrance to amma a cikin na hadisai guda biyu wanne za a gabatar hadisin ibn abbas musamman idan ka duba wato salloli na sirri salloli na rana a sarrance ake da kuma hadisun na na aisha sun ci karo da juna kuma haka ba to wani za a gabatar duk maganar mustahabi ne ba dole ba karanta azzakance ma ga malikiya mustahabi ne hata malikiya da suka ce za a karanta azzakance idan ka bayyana karatu a sufi kusufi sallaka tayi ko sujudu qabli da ji babu a kanka Don ba suna ka bari ba mustahabbi ka bari kuma idan mutum ya bar musu habi a malikiya akwai sujudu ga ali ko kabili babu mustahabbi da kabli da ana magana mustahabbanci ne ba ba magana sunna ba an bayyana to su malamai suka ce a za a bayyana saboda ne saboda hadisin aisha suka shiga hadisin aisha ya ji na farko ita ta tabbatar da cewa yaƙini bisa ga yaƙini suke ba da labari amma ibn abbas ishihari ne shida lokacin ibn abbas yaro ne bai wuce shekara ina lokacin da manzo Allah ya rusu ma ya kusa ya balaga sannan manzo Allah ya rusu kuma wannan abu ya faru sanda wannan abu ya faru babu waki shekaran ta tara goma bai wuce wannan ba ibn abbas saboda haka ba mamaki galibi yana kida yana sahun baya ba ba tsohon gaba gaba kina yaro ne saboda haka baya jin da babu microphone babu speaker kila baya jin karatun manzon Allah sai tsaya a baya saboda tsawaitawa da aka sai ya kiyasta da ne da karatun bakara a kowane ihtimali amma hadisi na aisha bisa ga yaƙini take ba da labarin cewa mai Allah ya bayyana karatun saboda haka in ma muka ce sun ci karo da juna suka ce za a amfani da ta'idar al-musbitu muqaddamun ala nafi al-musbit muqaddamun ala nafi sahabbai guda biyu suka bada labari wanda yake manzon Allah yayi wanda yake manzon Allah bai yi ba wani za gabatar shi da yake manzon Allah yayi saboda akwai ƙarin ilimi an fahimta saboda haka kuma suka ce galibi duk sallolin da za a yi ko a rana ne In ji za a tara jama'a to ana bayyana karatu sallar da za a yi a karrance in mutum shi kada yake yin sallolin lafiya ban da sallar farilla in mutum shi kada yake amma duk sallolin wanda yake ba sallar a farilla ba in ji za a tara jama'a ana bayyana karatu ba kamar sallar idi ana bayyana karatu saboda haka wannan ba an tara jama'a saboda haka ko bukatar ne a bayyana karatu musamman da ke za a tsawaita karatu ta wanda ya fi sa mutane zari amma ka a kamar kan karanta bakara kuma a sarrance dun ba a jin komai ga akwai damuwa idan za a iya yin wannan nan a yau idan za a iya yin wannan nan dan na asma'u take cewa da duk masallaci sai ga mutane suna sallah ga mata kuma suna tsaye da na Aisha take ta mai faru ne sai na Aisha sai ishara ga sama da hannun da ana sallah sai ji an kama rana ake an kama rana ko ita ma sai ta shiga sallah ana tsaye sai ta su mata faji ta zuwa kanta ruwa aka zuwa mata ruwa ta tashi ta ci gaba su ma dai ta faji Eh, su saboda aka karanta bakara wannan karatun farko ke nufa ba wai duk sallalin ba domin kowace raka akwai wame ruku'i guda biyu kowace raka ruku'i guda biyu raka ta biyu ma ruku'i biyu za a yi to a raka ta farko karatun farko ne za a yi bakara idan yi rukuni an dago kamar da maliki suke cewa sai a karanta ne alu imran wani raka farko ne raka farko kenan an zo raka ta biyu karatun farko sai wata farko sai a karanta nisa'i idan an daga daga za a karanta ma'ida karatun bakara kuma suka ce kowane ruku'i za a tsawaita kamar karatun da aka yi kwatankwacin wannan kun karanta bakara to ruku'un da za su yi kwatankwacin karatun bakara idan <laughs> kuka tashi kamar da malam zai bayani idan idan bai tashi tsaya ya karanta nisa'i ya tashi ruku'i Eh, zai karanta ali imran zai ruku rukun da zai kamar karatun ali imran kuma haka nema su jira ma za a tsawanta ta farko da ta biyu to ka ce kamar kamar mutum karanta kamar kamar kamar nawa kamar bakara bakara sau biyu kenan ali imrana sau biyu nisa'i so biyu ma'ida so biyu wannan a ke nan ba banda sujada sujidan ita maza a ta in ga kesa izu na kusan izu talatin ko ashirin da wani abu to awa nawa awa nawa za a ɗauka eh ana akalla awa nawa ko liman yana da sauri ana akalla awa bakwai za ka za a tabbaka wannan a yau zai in a karanta safa ɗin alkur'ani za ce liman yana tsawaitawa ko da ke wannan ba sallah ce normal don a lokacin ana cikin tashi hankali ne firgici ne ana cikin tsoro ne ba san me zai faru ba to shi a tsawaita wannan sallan ne Allah ya kawo sauki Shi shine hikima Allah ya kawo aya to aya nan ba a san me za ta jawo ba saboda haka bari a zauna cikin sallah dai in wani abu ya faru ma dai ana cikin sallah su kula ya faru <laughs> eh to sun makara kira'atan tawila ita sannan ya karanta karatu mai tso sirran a sirrance muka ce abu da hadisin da na aisha ta tabbatar a bayyana za a yi kowanne aka yi babu matsalar da maganar musulhabi ake magana ba maganar sunna kowa ake magana ba yace bi nahwi suratul baqara wajen kwacin kamar suratul baqara wani ra'ayi ne a mazhaba amma abinda malikiya suka ce mustahabi shine ko a karanta suratul baqara shine mustahabi ba kamar suratul baqara mustahabi shine a karatun farko a tsayon farko a karanta suratul sun thumma yarka'u sannan ya ruku'i ruku'an tawilan ruku'i mai tsawo نحو ذلك كما ذكر في سورة البقرة ثم يرفع رأسه سنة يتغفن دق ركوعي يقول الجسم يا الله لمن حمده شي لمن جنه hakan ya tabbata a hadisin Aisha manzo Allah ya faɗa haka su kuma mamuwai su ce rabbana wa lakal hamd to wannan sai farko a raka'a ta farko ya sai ya karanta a nan ma ba a da ƙira'atul fatiha a tsayi wata farko ya karanta fatiha da suratul baqara ya ruku mai tsawo ya dawo daga ruku sai ya Allahu liman hamida yanzu kuma zai cigaba da karatu sai karanta fatiha ya karanta fatiha to sai ce duna qira'atihi al-ula to tsawon bai kai karatu su ta farko ba bai kai bakara ba kamar mai kenan ali imran suke mustahabi ne a karanta ali imran a makiya mayar yarka'u sun yi sake ruku'i nahwa qira'atihi thaniya ruku'in da zai tsawon ta kamar tsawon karatun sa na biyu kamar mai kenan karatun ali imran thumma yarfa'u ra'sahu sannan sai daga kansa daga ruku'i ya kulu sami Allah wa liman hamidah to a nan idan ya dago daga ruku'i ta biyu din kafin ya yi sujada ba zai tsawaita ba dan haka bai zo a hakikin ba na wasu malamai su kuke zai tsawaita amma nan ba zai tsawaita ba ina can sami Allah wa liman hamidah daga nan kuma sai ne sai je sujada sun ma su sujudu sai ya sujjada sajdatai sujuda guda biyu ta matsayi ne cikakku tuwanen malam bai bayanin cewa zai tsawaita kuma zai tsawaita a mazhaba suna da zance guda biyu a mazance wanda ya fi shahara wanda suna aiki da shi shine zai tsawaita zai tsawaita wanda shine zance almashkur kuma hadisi na Aisha ya tabbatar da wannan da hadisi na Aisha cikin sahih Muslim da na Aisha take cewa thumma sajada sujudan tawilan sannan manzo Allah ya sujada sujada sujada mai tsawo to shi ma suka ce kamar kwatankwacin ruku'insa na ƙarshe nan a karatu na biyu muka ce zai karanta ne ali imran ruku'in zai zama to kusa da karatunsa ali imran saboda ka su bi da ta farko zai zama to kusa da ne karatun ali imran an gani. amma duk wani mustahabi mustahabi ba dole ba ne a shi ba sunna ba ne mustahabi ko ba ya hakan ba sallar ta yi don bayyanta sannan sai daga daga sujjada tsakanin sujjada da sujjada ba zai tsawon ba sannan ya sake sujjada ta biyu sujjada ta biyu zai tsawon ta amma tsawon ba zai kai sujjada ta farko ba ثم يسجد ta تامتين cikakku kuma ma ku? sannan zai tashi fa ya sai karanta duna ƙira da ke ta zali amma duna tsawon bai kai ba ƙira'atihi karatunsa allafi ta zali wanda yana zaye da wannan ma'ana karatun da zai bai zai kai tsawon mai ba adu imrana an bayyanta to duk ana tafiya ana ragewa ne ana tafiya ana ragewa don mutane su da samun nishadi su ga cewa an fara ragewa wani shi musu haɗi ne a karanta suratun nisa'i sun mayar kawo sannan ya ruku'i na hawa ƙira ajiye tsawon da yake gwargwadon karatunsa da ya yi ma'ana zai ruku'i gwargwadon karanta ne suratul nisa'i thumma yarfa'u sai daga kansa kama karna kamar da muka ambata mana zai ce ne kenan sami Allahu liman haɗu an bayyana thumma yaqra'u sannan zai karanta duna qira'atihi hadihi tsawon da yake bai kai karatunsa wannan ba mana bai kai tsawon suratul nisa'i ba sannan ma bayan karanta fatiha Sai karanta fatiha sannan sai karanta suratu al-ma'ida ya يرقوا ميا غروكو akwai na a guru ya guri na babu eh a guru ku akwai amma ya kai na wani saboda wa yake da saboda dani wa yake da saboda dani ba matin na risala ba akwai wurin ka ka tabbatar ta ka duba da kyau sun ma yar ka'u duk masu saboda dani na da shi to ya kai wannan ikon asali sun ma yar ka'u na hawa dani sannan sai rukui kamar wannan nan ma'ana kamar karanta suratul ma'ida ba zai kai ba zai rage wa kaɗan? jisin da ana maganar ruku'i ma'ana ruku'in zai rage wa karatun kaɗan. an kai bakara ruku'in zai rage wa bakara kaɗan. ali imran ruku'in zai rage wa ali imran kadan haka ne thumma yarfa'u ra'sahu sannan zai ɗaga kansa daga ruku'i kama zakarna kamar yadda muka ambata jisani Allahu liman hamidahu thumma yasjudu sannan zai yi sujada kama na karda kuma da muka ambata ma'ana sajdataini tammataini wa mun kara da cewa tawilataini kama da ma ya kara anan thumma yasjudu sajdataini tammataini tawilataini haka yake mata kuma thumma yatashahhadu sannan ya yayi tahiyya wa yusallimu sai ya yi sallama an bayi ta ke daga nan kuma an gama salatu ku so bishan raka guda biyu da ruku'i guda guda hudu <laughs> saboda wata hikima saboda an ga wani yanayi wanda yake ba normal ba kuma aka shar'anta sallah wanda take ba normal ba an ga canjin yanayi a yanayin halittar Allah subhanahu wa ta'ala sai aka shar'ata mana sallar da ta sabawa sauran salloli kuma cewa al'amarin ba ba nawa saban sallar da kuka saba da kuke yi ma sallar raka ɗaya a mata ruku'i guda ne kuma a yi ruku a tashi a tsaya a yi karatu ruku'i guda biyun ma ina ma a ce ba karatu a yi ruku'i a tashi kuma a sake yin karatu kaga akwai hikima ce abubuwa da yawa na shari'a muna muke su ne ba matsaya muna ta ambuli amma kasa kana tsaya kana ambuli haka bai ta hikimomi da darussa da yawa irin wannan abin ya kamata yanzu ya wuce mutane ba su komai ba sai ba kai sallah ba ba karanta alqur'ani ba ba kai zikiri ba ba kai addu'a ba ba kai istighfari ba ai da ma jiya ma ai ga an tura wani abu cewa za a yi za a kama rana shikenan idan aka bar ba kawai ba ana hira wuce kare wannan abu kawai ya kamata a tsara a yi nazari sosai ta ce wani sallimu zai sallade shi kenan an gama sallah to wannan sallar jama'a kenan sai malam yake cewa wannan sifar da malam ya kawo ta tabbata a hadisai da dama hadisai na Aisha hadisin Ibn Abbas hadisai da dama su tabbatar da wannan wani mai sha ga wanda ya so an yi salli an yi salli ya sallaci sallar kusufi fi baiti a gidansa mithla zalik kutankwacin wannan kamar da aka ambata a nan an yaf'ala yana da dama yi. yana da dama yayi dama yin ta a cikin jama'a ba Rabi ne mustahabi ne sallar ku bi su suna ce mai karfi a yi yin ta a cikin jama'a mustahabi ne an gani saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to amma malikiya suka ce wato yana kana da dama kai a gidanka idan wannan ba zai kai ga wato za a bar yin sallah a masallaci ba kowa yake sai a gidan shi zama to a masallaci ba wanda ya fito to wanda ba ya da wannan ba makruhi ne an ba ka dama yi a gidanka ne idan akwai wasu wanda za su yi amma wanda mai yayi a gidan shi wanda mai yayi a gidan shi masallaci ba kowa to wanda ba ya da wannan ba makruhi ne to me dalilin da zai sa in kai a gida yayi wasu malamai suka ce zama za ke zara aikin zari ga fasallu idan ku zo wannan matsala ce ku yi sallah bai ke ku haɗu ba bai ce sai a jama'a ba ce fasallu kuna da yawa ko kai kadai da giyayi amma abin da ya ji shi ne mai a hajji a masallaci aiki saboda haka manzan Allah ya yi kuma taron jama'a koyaushe musamman abin da shafi aikin ibada akwai albarka yana da lokaci na mu tsaya a nan mun kawo ƙarshen abin da shafi talatin sufi duk da cewa akwai wasu matsaloli muhimmai waɗanda suke da alaƙa da salatin kusufi malam mai kawo ba idan ala kai musaki mai zuwa mu bayyana sai kuma mu ci gaba da bayani akan sallar kicewar rana inda malam ke cewa وليس في صلاة وليس في صلاة وصول القمر جماعة abin da muka faɗa zama da Allah babu lalata gaba ɗaya abin da muka faɗa zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba mu Allah ya ba ilimi mai amfani wa wannan shekarun jiya ran juma'a kenan ko akwai wanda ya kira ni yace mallam ku karatu ne yau akwai karatu ne ran ladi in masa baya daga cikin ka'ida ka bugu ka tambaye ni haka ne ko ba ga wani eh in ba baya daga cikin ka'ida ka bugu ka tambaye ni akwai karatu ko ba karatu ka'idar mu idan ba aka ce ba karatu ba ka zo gurin karatu kawai ko ba ga wani sai na kasai waya don raina ya baci shi sake bugowa malam dan ba mu ji an sanar ba ne na ce baya daga cikin ka'ida da buka tambaye ni sun hada ƙara da cewa karatun da muke idan ba za ku tarbiyyantu ba mai amfanin sa a nan muka faɗa kafin sun da muka kafin sallah muka ce saki ladi dan zadi za a yi sallah ladi na zuwa za mu ci gaba da karatu ko ba gaba an tura whatsapp group akwai karatu ranar a nan an sanar in kana da shakka ba ka tambayi almajiri yan uwanka ba ka bugu kai tambaye ne ce baya daga cikin ka'ida ka sake bugu wai dan ba a sanar ba kana ina ne ba a sanar ba kaga dole wani sa da irin wannan tsawatawa ni abin da ni fahimta ta malami ba karatu kawai yake bayarwa ba dole yana ba da tarbiyya a lokacin da malam ya fahimci cewa shi karatu kawai ke bayarwa to an gama lalacewa karatun babu inda za shi karatun ba zai amfani ba karatun ba zai albarka ba duk sun da fahimtar malami wani shi karatu kawai ke bayarwa kuma a fahimtar almajiri shi kawai karatu yake daga gurin malami ba tarbiya wannan karatun babu inda za shi wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim me wa yuzakkihim tarbiyya a wacce wa tarbiyya tarbiyya ce saboda ka dinga kuma yana daga cikin tarbiyya tsawatawa na san zai zai hushi ku fahimci wannan nan kamar mahaifi ne uba ne bayan da za a yi ce zai wa ɗansa tarbiyya na gari babu ne babu tsawata ba zai yi ba abadan abadan ba zai yi ɗansa su jira ta wata tarbiyya babu tsawatawa har abada ba zai yi ba saboda haka komai girmanka malaminka ko ka haife shi in ka yarda shi malaminka ne yana da dama ya tsawata maka kuma dole ka yarda in baka yarda ba baka zama wani ɗalibi na gari ba manhaji ta muka tafi a kai ƴan uwa ba manhaji ne na magabata ba ba manhaji ne na musulunci ba malamin ka bayar da dama ya tsawata maka Ɗalibin sunna wal jamaa ina ku samu wannan sunna kafi malik kafi sun tsauri kafi ibn abbas manhaji ba tarbiyya ba tsawatawa malami yana shakka sa ya hana shi wani abu kar ya yi hushi wani karatu ne malami yana shakka sa wai ba zai tsawata masa ba wai kar ya yi hushi to ya zama tushen wahala dole ko mai girman sa malamin ka zai tsawata maka kuma dole ka yadda idan baka yadda ba ko ka ji kai gulman sa wani guri ka cuce shi baka kuma wani ɗalibi na gari ba saboda yi a kan wannan mulki na sha faɗa ni ba murfa ta tara jama'a ne. abinda na imani da shi gaskiya ne kuma tsarin magabata a kan zan tafi wanda ya gamsu wanda ya dace amsa wanda bai gamsu ba ba ni kadai bane malami a garin ba ni na mara karatu ba ban bi kowa ilimi ba amma wannan imani na ne to in kana da hujjar da yake wannan ka kawo mu in ka bi ni hujja sai in sauka daga kukan wannan amma ba za mu wata hujja ba daga tsarin magabata wanda ya fi wannan da wani wanzan zan tafi sauka daga wannan matsayin ba ina wata an gari subhanallahu wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk